Da rashin tayi akan bar arha. Jama'a asalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To rayuwar mutane da to rayuwar mutane ta yau da kullum ta haɗa da saye da sayarwa. Tana yiwa mai saye ya kwari mai sayarwa, ko kuma shi mai sayarwa ɗin ya ƙwari mai saye. Domin kawo daidaito tsakanin mai saye da mai sayarwa, ya sa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa hukumar kare haƙƙin masu saye da sayarwa a shekarar 1982. Amma ba ta fara aiki ba sai shekarar 1996. Wajibi ne kowane ɗan ƙasa ya san haƙƙinsa a harkokin cinikayya domin kada wani ya cuci wani. Bari na barku da shugaban hukumar kare haƙƙin masu saye da sayarwa na reshen Arewa maso gabas, wato Alhaji Garba Kudan, da wakilinmu da ke Bauchi, Abdulwahab Muhammad. To, ita wannan hukuma an kafa ta a 1982 lokacin gida To, amma ba ta fara aiki ba sai a 1999. saboda shirye-shirye da sauransu shi yasa ta fara aiki ba to daga wannan lokaci ne ta fara aiki ya fara aiki kuma zuwa yanzu muna da ofisoshi guda shida akwai ɗaya a katsina north west zone kenan akwai north central amina akwai north east wato a arewa maso gabas a bauchi sannan akwai south south a port akwai south west a okshobo akwai south east a oka sai kuma lagos office kaga ofisoshi guda bakwai kenan muke da su lagos an musu ofis ɗin kansu ne saboda kasancewa cibiyar kasuwanci cewa ita kanta ma ita ma zone ɗan kanta ne so yanzu ka ji ofisoshin da muke da su guda guda bakwai so waɗannan ofisoshi kowace shiya tana da jihohin da suke ƙarƙashinta wanda suke lura da a wannan ainihin aikin wannan hukuma na kare haƙƙin masu siyan kayayyaki kuma an kafa su ne domin su sa ido a kan wasu irin ayyuka yawa kuma an kafa su ne a kan sa ido a kan kare haƙƙin masu siyan kayayyaki tabbatar ba a zalunci mai sayan kaya ba cewa abin da ka saya ka samu darajar kuɗinka so duk abin da za ka saya ka tabbatar ka sai abu na naira goma to ya maka aikin da naira goma ya kamata yi to bangarorin da muka fi samun kuka shine financial sector wato bangaren kuɗi ina jin ba a kwana ɗaya biyu a gurin nan ba mu anshi complain na banki ba musamman atm card atm card muna samun matsaloli mutum zai je cire kuɗi mashin ɗin cire kuɗin bai bashi ba amma kuma gashi an cire mai kuɗin kuma ya je ta lilo a banki ya sai ta mai walili walili a ƙarshe domin akwai mutumin da ya zo na ya ce watan shi hudu a unity bank ya je an yi debitin account ɗin shi dubu ashirin kuma ya je sun bayi fom ya cika ya kai sau biyar kai shi har yawan dai haƙura ya je suna fira da wani sai ce mai ah, ka kai ƙara mana consumer protection council sai ce a ina ne office ɗinsa yake sannan ya gaya sai gashi ya zo nan ya ce mai ranka daidai kaji kaji kaji abin da ya kawo ni ni dai da na haƙura amma an ce yanzu wajen ku kila yana zuwa kuwa yana zuwa ku mace to ya rubuta ba ma an san complain da baki yana ga amma shi yazo godiya na dauka ma yazo ne ya jiya sai gashi ya zo ce mana ai an an biya mai kuɗi shi da in ka kawo mana complain za mu rubuta da mu kai mu bankin so za mu gaya maka cewa ga wani ya kawo mana complain za mu yi attachin photocopy na complain din ga ɗin din shi ga muna so mu ji daga wurinka me matsala sai ka samu wani ma kafin sati zago sai ka ji an ce an riba su wato an mayar mai da kuɗin sa to gaskiya ba ma kwana biyu uku ba mu an na banki wata rana sai mu guda biyar shida ma a rana ɗaya so wannan sashi shine kusan sashen da muka fi samun matsaloli sai kuma abin da ya shafi electronics su ma ana samun matsaloli mutum ya sai tv plasma ya je bayayi ko ya sai rediyo ko ya sai waya to dole ne idan a ka sai waya ko kuma ka sai abu bai gamsar da kai ko kuma bai biya ma bukatun yanda kai kai zata ba an rubuta cewa abin da yana kaza yana kaza gashi kuma ka je baya su ka zo ka kawo kara wurin mu kuma a ƙarshe za mu maka hakinka. a ƙarshe dole su biya ko su biya maka da kuɗin ko su canza maka wani ko kuma dai mu sulhunta domin ɗaya daga cikin aikinmu shine sulhuntawa tsakanin mai sai da mai sirwa so za mu zauna mu kira ƙarshe idan ka kawo mana complain za mu kira shi wanda ka sai ka mure shi kai kuma ga ka sai mu zaunar da ku mu jina ka mu jina shi don ba za ka yi shari'a da da da mutum ɗaya ba in ka kawo mana complain kawai ba za mu ɗau mataki ba sai mun ji daga bakin wanda ka kawo complain ɗin mu shi a ƙarshe sai mu ga waye mai gaskiya waye mara gaskiya a ƙarshe sai mu sulhunta a tsakanin wannan shi ne eh, to ganin cewa su irin na'urorin nan wasu yawo suke yi a kan titi suna ɗauke da shi a kansu haka mm. kai mutum ka zo ka sayi wannan abu mm. baka san ah, wurin da wannan ko shagon yake mm, zaune mm. to ya kenan idan mutum ya shiga wannan yanayi to idan mutum ya shiga wannan yanayi mukan gaya mai cewa to kayi kuskure ka sayi abu akan titi ka ga da shago ka je ka saya mun san shagon ah, yanzu akwai kwamfalin da ma'ansa ɗinki wani ne ya bada ɗinki kuma ya biya kuɗin ɗinki amma ana ta mai yawa da hankali ya kawo mana kwamfalin yanzu muna nan mun aika ma shi telan da takarda na jin jiya ne ma ko jiya ne ma mun aika ma da tailor tailor ya ba dinki ana ta mai wulilili an kima dinkin ne yaya ne an sai da yadin ne menene to kaji mun yanzu ma an daidaita ma an samu mafita yanzu Ina gaya mu an samu mafita ma so ka ga da bai mana da complaint din bakila da ba haka ba to irin waɗannan abubuwan ka je ka sai abu akan titi to haɗari ne da kawai kaga mutum yana yau da shi aka kaga in kaje ka samu matsala ba za ka kai kara so kai kuka da kanka amma gidajen mai yana ɗaya daga cikin mu dinnan muna da ai eh, muna da haƙƙi mu je gidan mai mu tabbatar kana sai da manka bisa farashi kuma kana sai da shi litan kana da kyau muna da abin gwada mai muna da shi silinda na gwada mai eh. lita 25 ne muka je ka zuba muka lita 25 bai cika shi ba kai laifi muna da shi sannan muna da abin gwada majors in shinkafa nan mun ce kilo hamsin ne muka gwada muga arba'in da biyar shi ma kaga shi ma hukumar za ta iya kama ka su da haka mu hukumar aiki da kayayyaki da kuma services kaga ba kaman son ba kaga son su aikin su standard na kaya su tabbatar ingancin cewa yana da inganci to muku hada services ya hada da services to da yake ka taɓo batun maganan mai gidajen mai mm. to ya kuke da batun irin yadda ake cuwa-cuwa a gidan mai nan ka je ka ga kuna sa'ido alhamdulillah wato kwanan baya an ɗan samu matsala wato dokanmu ta ba mu dama all products and services doka ne mu namu to amma gudun saboda wannan 'yan matsalan da aka samu mun je mun dan samu misunderstanding rashin jituwa rashin fahimta tsakanin mu da white and majors cewa su suna ganin ai mu hukumar ba ta da ikon ba ta da wannan right din to sai muna samu irin wannan rashin jituwa to da me zai faru sai muka rubuta ma Abuja sai suka ce to yanzu suna nan suna zama da white and majors a samu matsaya mu dakata da wannan da sa ido din mu jira za su aiko mana da takarda a rubuce cewa sun samu matsaya za su kira wata majors su zauna da su su nuna musu to gafa dokan da ta kafa mu kuma ga irin ayyukan mu da haka in kun ce ba ruwanmu da wannan a ashe akwai wani aikin kenan da ba ruwanmu mu kuma mu kuma mu ne consumer protection agency so da haka duk wani abu duk wani services muna da yanci mu je mu tabbatar ba a zalunci wani ba so kaga so a lokacin muna sa ido mu tabbatar ciwa ciwon nan ko kuma mai gidan mai ya sai da man shi litan shi na da kyau kuma ya sai da shi a bisa farashi in kuma bai sa in kuma bai haka ba a ƙarshe muna da dama mu aika a rufe gidan mai kamar irin wasu kayayyaki kamar su kankana doya zai dankali haka mm. ana yawo da su a cikin eh, wulbaro haka mm. ka je kasa mm. sai da ka je gida ka gabar su da kyau zan iya zuwa in kawo muka kara akan gashi an sai na sai abu mara kyau to alhamdulillah in ka san wajen wanda ka saya hmm. kafin ka kawo karan tukuna sai ka je wajen shi idan ka je ne baka sulhunta ba hmm. wani na sai doyan ka jiya ka ga irin ta da na yanka duk ta lalace yanzu me abin yi zaka mayar min da kuɗi na ne ko ko zaka ban wata kenan sai ku ta kai da kawo ya ce shi ba abin da ya dame shi ne ka saya ka kuma biya shi ba ruwan shi to maimakon ku faɗa sai ka zo ka kawo mana ƙara in ka kawo mana ƙara in dai ka san inda yake mu kuma za mu gayyato shi mu gayyato ka a ƙarshe kila in ya zo nan za mu iya sulhunta ku domin ɗaya daga cikin aikin mu kenan sulhuntawa tsakanin mai saye da mai sayarwa. Muna fata masu sauraron mu sun himmatu idan an sayi abu ya kasance ba shi da kyau an san inda ya kamata a kai ƙara. Haka ma idan an samu matsala da bankuna. da abin da ya jibanci cire kuɗi ko saka kuɗi kamata ya yi a je wurin hukuma. A madadin baƙonmu Alhaji Garba Kudan da wakilin Abdulhab Muhammad ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, to ka kashe su ta hanya mai kyau.